Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da mita 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dadol FM. Sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro yake so Za a iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Tare da fatar kun tashi lafiya, Jummai Ali da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shirin. a wannan rana ta litinin 11 ga watan afrilun shekara ta 2016 na kuma tare da usman ahmad kabara An yi wata girgizar kasa mai karfin gaske a arewa maso gabashin Afghanistan tare da jijjiga wasu sassa na tsakiya da kudancin Asiya a jiya Lahadi. Haka kuma sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta fara aiki a tsakar daren jiya Lahadi a Yemen tare da daukar alkawarin mutunta dukkanin bangarorin da suka ce za su yi. sojojin syria na shirin kai wani gagarumin harin da ke da nasaba da tsaro tare da haɗin gwiwar sojojin yakin saman rasha don sake kwato ikon garin aleppo da ake ta faman artabu to kanin labaran kenan a cikin wannan shiri za ku ji cewa ministan ma'aikatar man fetur dr kachiko ya fara ɗaukar matakan kawo ƙarshen ƙarancin mai a najeriya za mu kuma dubi batun sace ɗaliban 'yan mata daga chibok kusan shekaru biyu da suka shige. Kamar kowace ranar Litinin kuma Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. An yi wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske a arewa maso gabashin Afghanistan tare da jijjiga wasu sassa na tsakiya da kudancin Asiya a jiya Lahadi. kamfanin dillancin labarai na afp sun ruwaito cewa wani mutum ya mutu daga bangarorin da aka yi na girgizar kasar wanda ya auku a lardin nan mai yawan tsaunuka da ake kira gilgit balististan uztan ta to amma har yanzu ba wani rahoton da ya nuna jikata ko wata asara daga kasashen da suka ji rugugin wannan girgizar kasa masana kasa na amurka sun auna nauyin girgizar kasar da cewa ya kai nauyin awo shida da ɗugu shida abin da ya taso daga lardin hindu kush ne inda zurfin kwakwarewar da kasa ta ya kai kilomita 210 daga kasa an kuma ji girgizar kasar a biranen kabul islamabad da new delhi inda aka ga mazauna gidajen wuraren suna tserewa zuwa kan tituna a lokacin da gidaje da gine-gine ke layin faduwa a shekarar 2015 ne dai aka yi girgizar kasa a pakistan da afghanistan mai nauyin awo 7.5 wadda ta hallaka mutane sama da guda 400 sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta fara aiki a tsakar daren jiya lahadi a yaman tare da ɗaukar alkawarin mutunta ta daga bangarorin biyu An kulle yarjejeniyar buɗe wutan ne da nufin zama sharar fagen samun nasarar shawarwarin samun zaman lafiya da za a yi a ƙasar Kuwait a ranar 18 ga watan Afrilun nan idan Allah ya kai mu. Rundunar taron dangin Laraba da Saudi Arabia ke jagoranta za su mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar kamar yadda shugaba Abdulrabu Mansur Hadi ya bukata. Amma fa suna da 'yancin mai da martani ga duk wani farmaki da ka iya biyo baya. su ma 'yan tawayen shiyar huti da iran ke marawa baya sun ce za su mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar amma su ma za su mai da matani idan aka takale su an dai samu rahotannin barkewa fadace-fadace dab da fara aikin yarjejeniyar ta buɗe wutar har wani rahoto ya ce an kashe akalla mutane ashirin an dai sami kasa kai labarin yunkurin tsagaita buɗe wuta da dama a yamal ɗin. inda yanzu haka fararen hula ke fatan Allah ya sa wannan karo yarjejeniyar ta yi karko. 'Yan tawayen hutu dai tun a shekara ta 2014 suka mame birnin sana'a inda hakan ta tilastawa shugaba hadi tsallakawa zuwa saudi arabia neman mafaka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc labarai daga rasha na fitowa game da cewa sojojin siriya na shirin kai wani gagarumin hari da ke da nasaba da tsaro tare da haɗin gwiwar sojojin yakin saman rasha don sake kwato ikon garin aleppo da ake faman artabu a jiya lahadi kamfanin dillancin labaran interfax ya kalato cewa prime minister syria wa'il alhaiki yana cewa wannan kutsawar sojan na nufin kakkaɓe duk wani tarnaki ne masu ɗauke da makamai ba bisa ka'ida ba waɗanda kuma ba su tsaya wa yarjejeniyar tsagaita wutar ba da aka yi a watan fabrairu da ya gabata haka kuma ba su karya ita yarjejeniyar ba haiki ya faɗa cewa ya faɗi cewa sojojin da suke neman share wannan wuri zai iya ba da damar share kilomita guda eh, akalla guda 300 daga gabashi wanda nan ne hanyar da za ta kai dakarun har daira ezor da ke ɗaya daga wuraren da 'yan tawayen ke da ƙarfi matuka kuma suka sake suke rike da ikon wajen aleppo dai a baya ita ce cibiyar tattalin arziki a syria a rana ta biyu litinin a taron da suke a hiroshima ƙasar japan Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da ministocin harkokin wajen kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu sun kai ziyara gandun samun zaman lafiya na tunawa da yakin duniya na biyu. Amurka ta kai wa birnin Hiroshima hari da bam ɗin atom gabanin karewa yakin duniya na biyu. Harin ya kashe kimamin mutane 140. Kwanaki uku daga bisani Amurka ta kai hari da bam na biyu akan tashar jiragen ruwan daga sake. ƙasar Japan ta kashe kimamin mutane dubu saba'in. Da aka tambaye shi a zaman sakataren harkokin wajen Amurka na farko da ya kai ziyara birnin Hiroshima ko Amurka za ta nemi gafarar shawarar da ta yanke na kaiwa birnin hari da bam ɗin atin sai Mr. Kerry ya ce a'a. A wata hira da ya yi da wata jaridar birnin na Hiroshima mai suna Chigoku Shimbun John Kerry ya ce barazanar da duniya ke fuskanta na buƙatar haɗa hannun duniya don ɗaukar mataki. Ya ƙara da cewa taro irin wannan muhimmiyar dama ce da ke ba da ikon yin magana da yawo ɗaya game da tsaro da siyasar duniya don ɗaukar matakin bai ɗaya. Ƙasashen da ke cikin ƙungiyar G7 masu ƙarfin arzikin masana'antu sun haɗa da Birtaniya da Kanada, da Faransa da Jamus da Italiya da kuma Japan. a jiya lahadi firaministan ukraine da ake faman artabu da shi aseni yatsenyuk ya faɗi cewa zai yi murabus don ba da kafar kafa sabuwar gwamnati domin kawo ƙarshen rudanin siyasar birnin kiev da take takici taki cinyewa firaministan ya faɗa a kafar yada labarai da kuma shafin na abota na twitter inda ya ƙara da cewa zuwa ranar talata idan allah ya kai mu zai miƙa takardarsa ta murabus gaban majalisar dokokin ƙasar ya bayyana cewa kawai an cinno wutar rikicin siyasar ƙasar ƙasar ne da gangan don a ga ya sauka tare da nuna yadda wannan rudani ya makantar da 'yan siyasar kasar har suka kasa kawo canji a kasar a jiya lahadi ne dai mataimakin shugaban amurka joe biden ya buga masa waya inda ya taya shi mr stanyuk murna ta wayar tarho da wannan mataki labarin duniya kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To za mu fara buɗe taskar mu ta rahotanni da ƙoƙarin da ministan ma'aikatar man fetur yake yi na ganin an kawo ƙarshen ƙarancin mai a Najeriya kamar yadda wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta aiko da rahoto. A ƙoƙarinsa na shiga tsakani, ministan ya yi kira ga masu ruwa da tsaki a ƙungiyar ta IPMAN da ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da hukumomin gwamnati da ke sa ido a lamarin samar da man fetur a ƙasar domin tabbatar da cewa an samu mafita mai ɗorewa. Ibe Kaciku ya kafa wani kwamiti na mutum goma sha hudu a ciki har da mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur ta najeriya ipman alhaji abubakar mai gandi ɗakin gari a wata hira ta musamman da ya da muryar amurka mai gandi ɗakin gari ya ce kungiyar dillalan man fetur a shirye take ta haɗa kai da gwamnati domin shawo kan matsalar ta man fetur nan ba da jimawa ba ya ba mu tabbacin cewa akwai maye-mayen jirage da za su zo wajen kusan jirgi shida ya ce daga cikin jiragen da za su zo da mai zai ba mu guda bashin da muke bin gwamnati ga baki daya a tabbatar da cewa an lodi wannan kaya duka na ɗaya kenan sa'an na biyu kuma shigowa da mai da ya ce mu 'yan kasuwa masu zaman kansu ba za mu shigo da mai ba ya ce yanzu za su ba mu dama mu shigo da mai a zo da shi a cikin ƙasa ta najeriya wato a madadin a ba ku tsabar kuɗi na dako da kuka yi na baya sai a ba ku jirgi na man fetur kenan a madadin kuɗin a'a ai madadin kuɗin ko shi daban yake wato a bari mu ma kamar yadda kowa ke zuwa waje ya so mai mu ma a samu cikin masu zuwa waje mu so mai tare da bamu ainihin abin da ake ce ma TSA wato ainihin cikakken farashi na dala wanda gwamnati ke ba banki mu ma sai a bamu mu je mu so mai da shi shi ma dan kwamitin amintattu na kungiyar dillalan man fetur Alhaji Baba Kano Jada ya ba da shawara ne ga shugaba muhammadu buhari inda yake cewa babban din shi gwamnati don su ne mejo wanda suka kawo shi ba ma wai ko imported din ba gwamnati tana kawo 80% yanzu suka ce nnpc damuwa dai daga wurin su ne in suka samu ƙwararru wanda suka samu wannan harka shekara goma ishirin baya ba za a samu matsala irin wannan da aka samu yau ba amma wannan inda sun bi shi yadda ya kamata aka samu ƙwararru na wanda suke wannan aikin aka yi wa mai din kuma aka zo na aka haɗa kai da mu independent market din aka ba da shi inda za a tafi da shi amma za a zauna ba mutum guda kaya da yawa wanda ba zai iya kaiwa duka ba amma muddin babu kwanan da ba za ka samu independent marketer guda biyar ko goma ba babu local government din idan an zo an supply din yadda kamata ko ina sai a samu amma dai babban ɗin kawo shi ne shine very important wata sanarwa daga ma'aikatar man fetur ta ƙasa ta ce ministan ya yi la'akari da muhimmancin da kungiyar ta ipman ke da shi wajen kawo ƙarshen matsalar ƙarancin man fetur ɗin da ƙasar ta shiga. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To kusan shekaru biyu kenan da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace fiye da ɗalibai mai tan 'yan mata a garin Chibok jihar Borno Arewa maso gabashin Najeriya. Kuma har yanzu ba a gano 'yan matan ba in baicin kalilan da Allah ya bai wa sa'ar acewa daga hannun 'yan tawayen. Wakilin sashen Hausa Haruna daudabi ya dubi wannan al'amari inda ya fara zantawa da ɗaya daga cikin iyayen da aka sacewa 'ya'ya. sunana malam jesse tawur eh, daga chibok local government don kaɗai kana daga cikin wanda aka ɗauke wa ƴaƴa a wannan chibok ƴaƴan karwa aka ɗauke ƴaƴa na ɗaya aka ɗauka ka ɗauke ɗaya eh. yau shekara biyu baka samu ƴarka ba kuma baka ji labarin inda ƴarka take ba ya kake ji muna da bayin ciki sosai sosai muna da bakin ciki kamar ita mahaifiyar ta fa mahaifiyar ta kam yanzu ka je ma ai ta ba za ka ga nama jikinta ba ma don saboda damuwa lokacin da aka ce an kwashe ayan ku daga wannan gari na Chibok kamar kun yi wani yunkuri na bin waɗannan mutane eh kwarai an bi an bi an bi har mun je wani garin da ana ce eh, eh, zangore shine wani cafo ta ce in ku shiga nan to ranku ya kare shine muka koma kuma mun sha wahala hanya ga ruwa ya bamu wahala wayansu ma har sun kwana a daji to kamar menene fatar ku ne ga gwamnati fatar mu gwamnati da sai mana kokore su samu mana inda ƴaƴan waje iyaye da dama dai su rasa rayukansu sakamakon tashin hankali da suka samu kansu ciki wanda hakan ya sake janyo hankulan jama'a da dama wanda har wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka yi tattaki tun daga babban birnin tarayya Abuja zuwa jihar Borno don tallafa iyayen waɗannan yara ni professor Adegoke national president uh, counseling association of nigeria uh, to mun zo maiduguri <laughs> ba support a mutanenmu a borno state uh, kuma north east abinda ya faru a nan boko haram and all the trouble the insurgents matsaloli uh, shine mun zo kuma mun zo mun yi commemorating chibok girls din cikansu shekaru exactly ah. shekaru biyu din hmm. mun kawo some ah, kayan abinci kayan abinci eh, mu ba da families eh, Chibok girls din so abin da ya kawo mu kenan so kuma akwai eh, this workshop da hmm. muna organizing so abin da ya kawo mu kenan eh, a maiduguri <laughs> to rage da kabar kai ba mutumin borno ba ne me ba ka karfin gwiwan zuwa borno wasu ba sa son zuwa borno yes gaskiya ne da mun ce muna zuwa nan eh, mutane mu a gida <laughs> eh, suna ce you know ah, za ka kana so ka je gurin da ana abuna a kashe mutane but mun gode Allah da muna nan mun zo mun gani we are Nigerians Nigeria is one wan Nigeria ne mm. and kuma problem wannan da muna gani a north east ba wai north east kare ne mm. problem Nigeria ne to abinda ya sa muka ce za mu zo it was not easy it was not convenient ga muna and we are happy haka kuma wakilin sashen hausa haruna dauda biyu ya zanta da wasu malaman addini akan wannan batu. Daga mu dai ba mu san abin da za mu yi ba mu mun bar wa komai ga Allah. Allah muka sa a gaba. Allah da ya taimake mu. Sunana Pastor Madamuta daga Kuchaku community. To muna muna da da da da da, da sani cewa da taimakon gwamnanmu da taimakon Najeriya mun bar gaske gaskiya ƴaƴanmu za su fita ko yaushe. Muna da wannan fata ba mu ba mu yi kare ko kaɗan ba. kuma sai dai akwai wani batun na daban wadda jama'a ba su farga a kai ba musamman ma na kisan wasu malamai da aka yi goma sha shida a garin dikwa kwanaki biyu kafin sace waɗannan 'yan mata na garin cibawa kuma kamar bulama biso shine shugaban kungiyar malamai na jihar borno ga kuma abin da ke cewa game da wancan lamari wato malamai yanzu a kiyasin mu a yanzu haka kusan 400 da 'yan kai waɗanda suka rasa rayukansu kuma ma babban abu guda ɗaya na kusa kusa kafin a borno kaɗai kuma kwana biyu kafin a kwashe wayannan 'yan matan chibok ɗin haka ma malamanmu a gamman secondary school jikwa wayannan yaran sun shiga musu suka kashe wajen goma sha shida suka tafi da iyalansu kwana biyu kenan kafin a yi wannan na chibok har yanzu su ma ba mu ga inda iyalansu suke ba har yanzu yadda na kira yayin da nake muku magana ambassador ahmed shehu shine shugaban kungiyar gamayyar kungiyoyi na jihar borno Mun ka duba matsalan da ya faru na mutane yawanci zuciyarsu ya tsinke wayansu ba sa hankalinsu da sauransu so a turanci ana bukata a dinga musu magana ana kwantar musu da hankali domin su samu su komo rayuwa irin na da suke haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Manyan kasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai a gyara zama a saurari ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. A yau za mu sake shiga gonar 'yan damfara ko 'yan 419 kamar yadda aka fi sanin su a Najeriya. 'Yan damfara suna da hanyoyi da dama na yaudarar mutane domin raba su da halalansu. To amma yau za mu fara ɗauko muku wata hanyar ko salo wanda har yanzu yake faruwa ga dangadan wanda har ya afka kan ɗaya daga cikin wakilanmu Malam din Sani a Katsina. Ko da yake waɗannan 'yan damfarar ba su san cewar duk abin da suke da shi yana nadewa a cikin wayarsa ba. Kwanakin baya, wani mai sauraron mu ma shi ma ya ɗauki waɗannan 'yan damfara a waya. Za ku ji su baki ɗaya, to amma za mu faro da waɗanda suka nemi raba zaharadin da halalinsa tukunna. Ga yadda wannan damfara take aiki. Da farko, wani zai kira ka ya ce maka, kamfani ko su za su sayi wani kaya. wanda watakila kuɗinsa naira dubu ɗari ɗaya ne to amma kuma kamfanin nasu ko ma'aikatar za su saya ne a kan dubu ɗari biyu ya san wani ko wasu masu sayar da waɗannan kayayyaki a garin da kake don haka yana so zai ba da sunanka ga manyansu waɗanda za su je sayan kayan kuma zai ba ka lambar su domin ka kira su ka ce kai ne mai sayar da waɗannan kaya kuma ga kuɗin kayan to amma kuma zai ce maka ka ce musu kuɗi a hannu kake bukata a biya ka sannan zai baka lamba da sunan wani wanda wai shi ne ainihin mai sayar da waɗannan kayayyaki wanda za ku saya kan naira dubu ɗari a hannunsa ko kuma ku sayar ma kamfaninsa a kan naira dubu ɗari biyu domin ya nuna maka cewar ya yadda da kai sai ya ce bayan an karbi kaya an baka kuɗinka kai kuma zai tura maka bayanin bankinsa domin ka tura masa nasa kaso na wannan kuɗi a cikin asusunsa. To da zarar ka kira waɗanda wai su ne za su zo su kawo maka kuɗi su sai kaya a hannunka sai su ce kafin su iso suna buƙatar ka ajiye musu samfuri na wannan kaya domin su gani da idonsu. Shi kuma wai wanda za ka sai kayan a hannunsa sai ya ce zai ba da samfur ne kawai amma sai an biya kuɗin wannan samfur ɗin wato naira dubu ɗari kenan. To a nan ne ake jefa ƙugiyar yin damfara wa mutum. domin tun asali wannan kuɗi na samfurin ne ake nema a hannun wanda ake son a yi wa damfara. masu yi suna ganin cewa tsananin kwaɗayi da zai sa mutum ya ga kamar ga wani tafe da kuɗi mai yawa zai kawo masa zai kuma sa mutum ya nemo wannan kuɗin ya yi saurin aikawa domin a kawo masa samfurin nan su zo su gani su damƙa masa kuɗi to da zarar an aika musu wannan kuɗi na samfuri to shi kenan mutum ya daina jin shi wanda ya fara kiransa ko mai sayar da kayan da aka bashi lambar sa ko kuma dai jami'an da wai za su zo ne su sayi waɗannan kaya domin duk mutum guda ne kawai ya shirya komai da komai bari ku ji yadda aka fara yunkurin cutar zaharadin. Eh, na masu alheri ne. Ok to, masha Allah. Eh, ka san mutane ne suka ce mutuwa kamar ba alheri tana yin gida. Gaskiya ne. Yawwa, kuma ka san mutunci kamar madara ce, ta zuba ta da wani kwashewa. Gaskiya haka ne. Yawwa, Kazi nata na samu appointment NIPP. NIPP? The eh, National Integrated Power Project. Ok, to. Eh, to yanzu na kiran kama na kiran ka daga kan gidan daga Niger State. Ok. To ba sani ba ina son tura mutane na daga nan eh, Niger ne su sami kai wa kasina. To. Yanzu ko so za su yi da kudi na kan dubu dari dari da hamsin. To. Amma kayan ko za su same ta a kan kasina kan dubu dari biyu da hamsin. Ok, to. Eh, kajin a cikin wannan harka za mu samu riban dubu dari dari dari kenan ko ne fakat guda daya ko ba haka ba eh haka ne yauwa kuma kasa baka mun aiki babban giwa ba ko ba haka ba eh gaskiya kuma kaga kowa dan samu ake wannan gaskiya ne eh. za ka rike kashi talatin sai ana gama na harka zan tura maka first bank account number nawa to sai ka tura mana sai ka tura mana namu nan ne ni da wani injina shi ma su da wannan za su samu kai a yanan gaskiya. to kaga ka rike wannan amana a ah, insha Allah abu samu kuma to to bari tura maka sunan kayan ko to ka turo min sunan kayan ba ka faɗi min su a zan iya rubuta ina da biro da takarda yanzu za ka ji wannan zan tura maka sakun ne ka gani suka kofa to e, sunan kayan ko da sunan su shi kira manager da nan lamban sa da wurin da za a samu nan kayan to eh bari tura maka ka ga sako na ko ka fa kira shi ko sai ka kira sai maka cikin bayani to to shikenan in ka turo shi lamban shi za ka turo min ka ce ko musamman shi da suka kayan da nan da price na shi da price da komai kuma ana samun kaya a katsina ko akwai sura maka katsina ka gani suka tsira zai maka cikin rawa to shi kenan hello hello islam an su da wako kuma eh na kira wancan mata amma bata shiga ba zan kira shi yanzu zaki kuma ka eh, mu bi ga kwa kuta ta eh dole ka dan bar waje mana ko dan eh, hanya okay to eh ka bar waje sai ka kira shi ka san wannan a ah, potential abu ne dalla eh ina jin ka eh kira shi yanzu ka ce ka mu bi ga kwa kuta ya kasa okay a kira a kira wacce eh ga nan mai waje mana su eh na ka nan bai eh bare kira shi to a kira shi yanzu mu bi ko akwai ka kasan wai akwai ka kasan ka ganshi taimake kan sama da dake injiniya Ibrahim sai ka tuna ka Yawwa suka gama shi gama da shi suka kira sai hada ka da ciwon da za su tashi daga nan da zuwa same ka. To shi kenan. Allah mana jagora ku. Amin. Hello? Hello, hello. Hello, barka ne. Barka da yau. Hello, malam Musa ne. Eh, Yawa wani ya turo min nan baka daga ko ina abin nan ya ce in kira ka ko akwai wasu kaya in akwai ina kun yi magana da shi. Bawon da na yi magana da shi da safe nan. Ok. Wani to wani ne da ya turo min nan baka kana ka hana eh ni ina ka tsira ayya ayya ka tsira ma ina ji din to to ya ce zai zai kira ka sai ka kira shi ina ma wani ya turo min nan ya ce I mun dade mu haɗu da shi ba ya ce a shi ko da kayayyaki da za a ansa har price din ba ya shiro mu dubu ɗari biyu biyu da hamsin. ok fawa da shi. eh fawa abin nan eh. eh akwai akwai na da shi. akwai na shi. shi ma abin na aka kasan da shi aka sa nake muka magana. to to shi ke za mu yi magana yanzu. to masha Allah kuma farashi sa dubu ɗari biyu da hamsin. yawa eh. eh. na gode na yawa kana da kan tsamman ko. Wani eh, ya samu kayan. wani in ga shi da ka kai gini a nan ba mu an shi kuɗi a hannu in ka biya a ci a kan ta ka sannan ka turo da naka ka zuka an shi kaya kamfani. to shi ke ba ta da iya ka samu zuwa ba daga in ka biya daga mun kwatanta inda zan kawo muka kaya. to shi kenan sai an biya kuɗi na ko. to to shi kenan to shi kenan. na gode na gode na gode masha Allah na gode. Hello? ka kira shi? Eh. Sana din ka kira shi? Eh, ya ya ya shaida ko dutsen ma. Moza card. Wai me? Yana moza card dutsen ma. Ka kira shi ka tambaye shi ko akwai kaya kasa? Eh, na kira shi akwai kayan. Nawa ne price din yanzu? 250. Ni ba ka kira da gyan mun ba. Na kira ka number ka busy. Ya maka booking? Eh, ya ce akwai a kasa. Akwai kayan a kasa. maka booking. Ya mishi maka booking. Na gaya mashi ma. Kira shi yanzu da eh, back booking number. Okay. Hello. Ina jin ka. Yawa na kira shi ya ba da bukin namba. Ok, ne bukin namba zan barin karba. Eh na hello. Na ba ni barin bukin namba ne. To barin duba. Na sa da na boye ta cikin aljini. Ina jin ka. 062 062 sai in ja lai. Ok, ok. To kasa ba za mu yi? Sai 2016. ka ce mana shi, wannan confidential number naka ka baka ne. Eh. sannan hada ka da za su take da nan nan gasin zo su a muka ya fasina ko okay eh wai fa 250 ko eh to na fa da baka 250 ya baka price ko eh 250 very good so amma so za su zo sami ko eh za ka ba su price akan 350 haka ranya maka da farko ko ba ka ba eh 350 yawwa zan hada ka su hello credit ne ya kare dole ka sa ka sa ka sa kudi a waya zan sa ai letawal zan sa asan za kira kira su my consultant ka kira su yi eh, za za hada kare su yanzu ka kira su ko to sai wake ne dila na solar power kit. da EED e eh wanda Ibrahim Aliyu ya recommend a Katsina eh abin suna cikin gari ne ne mu kuma mun kuna waje muna site muna aiki eh wa za ka ce wai ke da jila wannan kaya a kasa kuma price naka yana na kan dubu dari uku ne da hamsin ya ana so a baka kuɗi ka kai musu bana so kuɗi ka kashi. Eh. kare baka so baka son za yau awa nawa zai doka kai su sofra gani zai doka awa kamar awa biyu ko awa uku haka eh. yauwa tunda ka samu dole ba hanya ka kira su ba ka ga wannan muna muna muna muna kuɗi ne eh. Eh, bari in tura maka sunan su da nan ba kira su da na yi to yawwa Allah yana jagora ko to Allah dai bai baka sa'a ba wannan ɗan damfara domin bai san cewa shi ake damfara a lokacin ana ɗaukar sa ba masu sauraro za mu ci gaba da jin yadda ake ƙulla wannan damfarar a shirin mu na gaba muna kira ga masu sauraronmu da su yi hattara duk wata harkar da aka buƙaci cewa ka ciri wani abu daga aljihunka ka biya saboda ga wani kuɗi mai yawa nan da nan yana zuwa maka to a tsaya a yi tunani sosai a kai allah ubangiji ya kare mu daga dukkan macuta amin amin ibrahim alfa ahmed ne a washington dc kafin mai sallama ga takaitattun labarai An yi wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske a arewa maso gabashin Afghanistan tare da jijjiga wasu sassa na tsakiya da kudancin Asiya a jiya Lahadi. Kamfanin dillancin labarai na AFP sun ruwaito cewa wani mutum ya mutu daga bangaren girgizar ƙasar wanda ya auku a lardin nan mai yawan tsaunuka da ake kira Gilgit-Baltistan. Sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta fara aiki a tsakar daren jiya Lahadi a Yemen tare da daukar alkawarin mutunta ta daga bangarorin biyu. An kulla yarjejeniyar tsagaita wutar ne da nufin zama share fagen samun nasarar shawarwarin samun zaman lafiya da za a yi a kasar Kuwait a ranar 18 ga watan Afrilun nan idan Allah ya kai mu. labarai daga rasha na fitowa game da cewa sojojin siriya da na, shirin kai wani gagarumin harin da ke da nasaba da tsaro tare da haɗin gwiwar sojojin yakin saman rasha don sake kwato ikon garin aleppo da ke fama da artabu a jiya lahadi kamfanin dillancin labaran interfax ya kalato inda firaministan wa'il alhaiki ke cewa wannan kutsawar sojan na nufin kakkaɓe duk wani tarnaƙi ne na masu ɗauke da makamai ba bisa doka ba A rana ta biyu yau Litinin a taron da suke yi a Hiroshima kasar Japan, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da ministocin harkokin wajen kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu sun kai ziyarar gandun daji na samun zaman lafiya na tunawa da yakin duniya na biyu. A jiya Lahadi, Firaministan Ukraine da ke fama da artabu uh, Aseni Yatsenuk ya bayyana cewa zai yi murabus don ba da damar kafa sabuwar gwamnati domin kawo ƙarshen rudanin siyasar birnin Kyiv da ta kici ta cinyewa. Masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma an jima da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za mu sake dawa domin gabatar da wani shirin. ciki hadda da rashin ta yi a halin yanzu kuwa jimai ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.